السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له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 to yau muna safiyar lahadi sha biyu ga watan tara watan ramadan in zara da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ta dace da daya ga watan uku watan maris sanadar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida allah ya sa haɗa mu a masallacin albarka kenan bayan islamiyya cikin garin boko karamar hukumar boko a jihar birnin nigeria muna jaddada godiya ga allah subhanahu wa ta'ala bisa tattara rayuwar mu a wannan rana da wannan lokaci da yin wannan ibada ta sallar asuba a cikin gani ina roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana inda muka yi daidai ibamu na da girma inda muka yi kure kuma ya ce mana kamar da muke roƙon su subhanahu wata'ala ya sa albarka a wannan haduwa ta mu ya mana ita cikin abubuwan da za mu farin ciki da su rayuwar mu ta duniya da lahira Allah ya sa ta zama sanadiyar ɗaukakar musulunci da musulmai yawa masu albarka jiya mun gama karatun littafin istiglalu ramadan na babban malami ahmad bin abdulrahman wanda ya mana bayani akan yadda zamani banci wata ramadan yau insha Allah mun sake kawo wani littafi wanda mai littafin yi wa take da al'ulubar ramadaniya wato taskoki na cikin wannan wata na ramadan aka ce taska ana nufin arziki ke wani taskataccen arziki wani tanadajjen arziki wani arziki wata dukiya da aka tattala aka ajiye ta a wani wuri to da haka malamin zai yi kokarin fito mana da taskoki da suke shi wannan wata na ramadan wallafar a shekhu sayyid murad salama shi ne wanda ya wallafa wannan littafi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 irin wadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake a duk lokacin da zai yi karantarwa ko zai yi khutba ko zai yi mitin ya gana da mutane ko lokacin da zai wa'azi ko abin da ya kama da haka amma ba mu fahimta matsal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha وكل محدثة بدعة وكل بدعة wa وكل ضلالة في النار يأتي أما بعد باين هذا أخي المسلم أختي المسلمة يا كي هو مسلم يا كي هو مسلمة إن من أعظم الشهور مكانة عند الله تعالى شهر اختصه الله تعالى لإنزال كتابه للي إنا دقا ما في مرأيم وتا أو إن الله دقا شوة الميم وتا لألا إكي بعد توكرت لتابلها wa irsali rasuli da aiko manzansa sha'anu miladin ummatin islamiyya watan da a cikinsa ne aka haifi al'ummar musulmai sha'anun tukalu fihin asarar watan da duk wani tuntuɓe ake ɗage wa mutane shi a cikinsa wasu farin fihin zallat ake gafarta zunubai da mutane suka aikata wa turfan fi darajat ake daga darajojin mutane a cikinsa wa turfan fi abuwabul jannat ake bude ƙofofin aljanna a cikinsa wa turfan fi musulmi na wani musulma ake yanta wuyayen musulmai maza da mata a cikinsa daga wuta innahu shahrun qala Allahu anhu wata ne da Allah madaukaki ya faɗa game da shi شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان البقرة 185 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وتر رمضان والنشيني وتر لك توكد القرآن يا هدى للناس الذي زمن تشريع كمتاني وبينات من الهدى كما دير لما حجوجي نشريات والفرقان لكما رب قدما فكان جسيا دكريا فكان مسلم شي دكافرشي فكان توحيدي دا شركة فكان سنة دا بدعة فكان ديدي دا كري سورة دي سورة البقرة آية دليل 85 شهر رمضان وانا وثان رمضان هو شهر الكنوز العظيمة شيني وثن دا ita wata na taskoki manya ne kulle musulmin wa musulma ga kowace musulmi namiji da kowace musulma mace ya tawi alal mujawharati ya kunshi waɗansu gwalagwalai wal'abayin rabbaniya da manyan kyaututtuka na ubangiji wannan fahatar rahmaniya da busa ta rahmar allah da jin gai wa tsoron muhammadiyya da ainihin wato zinarai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na maganganu allati sa'ada eh, allati yabbagi li kulli man yuridu as ad-dunyawiyya wanda ya dace da duk wanda yake nufin dace a duniya wa sa'adati al-ukhrawiyya da kuma samun dace a lahira an yushammira an sa'id al-zil to a eh, ya zage dalfi na kokari walistihar da yakar kai da yanala min tilkal kunuzi ma ya ja'aluhu min al-aghniya al samu wani abu na daga wannan taskoki abin da zai sa ya kasance daga cikin mawadata waɗanda suke masu kudi agniya hasana ana nufin mawadata a ɓangaren ayyuka na kwarai kyawun ayyuka agniya rahman waɗanda suke mawadata a cikin ayyukan rahama abin ya daraja waɗanda suke mawadata wajen samun darajoji a wajen allah falkan zurwa ha, mutum ya samu taska ɗaya daga waɗannan taskoki kafirin da an yadda alaka ma'al an biya ya yi wa salihin ya isar maka ya sa zai sa ka zama su tare da annabawa tare da waliyyai, tare da bayan allah na kwarai Ni ba don haka ra'aitu an ajma'a tilka al-qulubus fi hadha al-kitab sai naga in tattara waɗannan taskoki a wannan littafi wa an hali kulli muslimin wa muslima kuma in gabatar da bayanin ga kowane musulmi namiji da musulma mace لتكون لنا جميعا ظهرا ورصيدا عند الله تعالى dan su zamanto wani tanadi wani kayan ajiya a wurin Allah madaukaki fa dawwantu zalika alkitab sai na buga wannan littafi allazi sammaitu alkunuzu ramadaniya wanda na kira shi da suna alkunuzu ramadaniya taskokin wata wai wa ishtamala kullu kanzin ha alamu mujawharatin kathira kowace taska daga cikin taskokin sun kunshi waɗansu dinarai masu daraja masu yawa sai jibu halƙari ubai ne dai musafaratin musharrata insha Allah mai karatu zai same su farare tas waɗanda suke masu kyawun hudowa waƙar istamalar kitabu ala na kanzan littafin ya kunshi taskoki talatin da adadi ayyamin shahar kare adadin kwanakin wannan wata mai girma na ramadan fa hayya akhil muslim wa akhil muslima da aka ya dan uwa musulmi ya yar uwa musulma ku taho dan ta kiba min lu'lu'i ramadana mu tsinta daga lu'lu'in ramadan an fasal kulus arziki tarka da ta fi kowace kima ta fi kowace daraja wa adlaha wanda kuma ta fi kowace tsada ya ce ohayya ya dan uwa ƙunnan takas min lu'lu'in hikam tashi mutunta daga lu'lu'i na hikima دقائقا خجبت عن فتنة الفهم وتنس أبوبوا وذن أن ga قبلا fahimta hakanan kawai ta ɗan adam sai dan adam ya gano dole nafsi ne zai masa jagora fi waqti rawdin aniqir raqil manzaru min az-zabarjadi wal yaqut muntazim wannan abin da zamu samu zamu same shi ne cikin wani sifantawa wanda yake wato a cikin dausayi wanda yake mai daɗin gani ganinsa kan ɗaukaka mutum ya sa masa farin ciki na zabar jadir ya ƙoci wanda an tsara su kamar tsarin sarka wanda zabar jadir wanda dutsen ya ƙoci A matara na fatar nasirina a bukatan wanda a farana sakadhu sahabu jirgiyar ita baka ga idan aka sami ainihin tantabara ko eh, farar tantabara ko kuciya ko wani abu tsuntsu wanda ruwa iwanke shi sai ta yi haske kamar yadda za'afaran idan aka sami ruwa ya taba shi ruwan sama sai kaga kowane lokaci ina wani duhu duhu ina wani haske ina kyalli wal mihirjan aka min jahfalin najibin من الرياض riyad fa yi هكذا قولي haka nan ga wani ainihin kalan kuwa wani biki na bada koli ya zo a cikin wani taro wanda yake na sha'awa da ban daga abin da yake na dausayi sai ciriyar da mai son kyakkyawar iska saboda ya samu ishaka ya ji daɗi ainihin a cikin rayuwar shi ma'ana wata ramadan zuwansa wani alkhairi ne ya zo da aka kowane musulmi ya tashi ya kwashi abin da yake iya samu a ciki فاللهم اجعل عملي هذا خالصا لوجهك الكريم مال السلام يجي roƙon Allah ita ya Allah na roƙonka ka sa wannan aiki na shi ne da fuskar ka mai girma waj'alhu zadan li wa li kulli Musulmi, kuma ka sa ya zama to ainihin guziri ne gare ni da kowane musulmi yanzu yarju an yakuna min ulil albab wanda yake fata ya kasance daga cikin ma'abota hankula wallaha asal Allah nake roƙa an yaji alana min tilka sunnatil mubaraka ya sanya mu cikin wannan al'umma mai albarka alladhina hum ahlul intifa'i bil ayat wanda su ne suke amfanuwa da ayoyi wa rujuu ila rabbil ardi was samawat wadanda in an tunatar da su ubangiji suna komawa zuwa ga ubangiji sammai da ƙasa اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى ya Allah muna roƙon ka ba mu aljanna ta zauci mai girma Allahumma matti'na bil nazar ila wajhika karim ya Allah ka jiyar da mu dadi da kallo zuwa ga fuskar ka mai girma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah ka amsa mana wannan addu'a kai ne mai ji masani wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin karshen addu'ar mu ita ce godiya ta tabbata ga Allah ubangiji kai? وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم Allah ya tsira da aminci ga annabi Muhammad da danginsa da hasabansa bala yake Abu Humam Murad Salama sunansa kenan muhafazatul Buhaira sunan garin Al-Buhaira markazu wajen da ake ta da shi markaz na Shabrakhim garin a garin Farnawa to wannan mukaddima ce da maliki ainihin saboda wannan wa a ga wannan littafi insha Allah in Allah kai mu gobe shi ma za mu ji ya ya fara kawo mana waɗannan taskoki ya za mu bi bashir su ta yaya in Allah ya yarda za mu ci gajiyar waɗannan taskoki ta yadda za su samu zama to mawadata kamar yadda ya faɗa ba wai mawadata a duniya kawai ba a'a mawadata a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai karbi kyawun ayyukan mu ba mu lada mai yawa wanda zai samu samu wadatuwar da za ka kai mu gidan aljanna a ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shi ma Allah ya saka mishi da alkhairi ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon cin gajiya da moriyar wannan littafi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karbi ibadun mu ya yafe kurakuran mu ya ji gama gabatan mu ya ba da lafiya gama da sa lafiyar mu Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare ma zabar wuta muna zuwa ta musamman ga wannan ƙasa muna roƙon Allah ya kawo zaman lafiya a cikin Allah ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa abin da ake samu na tashe-tashen hankula da faɗace-faɗace da garkuwa da mutane da kidnapping da sauransu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kame hannun masu yi mu kuma ya tsare mu ya tsare haular mu Allah ya ba mu tsaro gidajen mu ya ba mu tsaro a kawunan mu ya ba mu tsaro a rayuwar mu ya ba mu tsaro a lafiyar mu ya ba mu tsaro a iyalan mu ya ba mu tsaro a zuciyoyin mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare unguwannin mu ya tsare garuruwan mu ya tsare kananan hukumominmu ya tsare jihohinmu ya tsare ƙasashenmu na musulmai ko ina musulmi yake muna roƙon Allah Allah ya bashi kariya Allah ya bashi tsaro muna roƙon Allah subhanahu wata'ala yi mana jagora ya dora mu akan daidai halin da ƙasa take ciki na rashin tabbas Allah ya kawo tabbaci a wannan ƙasa halin da ake ciki na tinja ji a wannan ƙasa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala kawo mutuwa halin da ake ciki na matsin tattalin arziki muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya buɗo mana kofofin alkhairi Allah ka buɗo mana daga taskokinka Allah ka biya bukatunmu na alkhairi Allah ka yi goyen masu can musu addu'a muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya biya bukatun masu bukatu masu damu Allah ya yi su. waɗanda ke da wani nema Allah ya ba su abin neman su kuma Allah ya sa musu albarka a ciki Allah muna roƙonka ka albarkaci manyan mu ka albarkaci yaran mu ka albarkaci mazan mu ka albarkaci matan mu Allah ka albarkaci shugabannin mu Allah ka sa albarka cikin arzikin da ka ba mu Allah ka sa albarka a cikin rayuwar mu Allah ka mu da iyawarmu Allah ka ba mu tsaro da idaniyarka da ba ta bacci Allah muna roƙonka ka shiga cikin al'amuran mu kai mana uwa kai mana makardiya. Allah ka zama jagoran mu gaban mu da bayan mu damun mu da haunin mu saman mu da ƙasan mu cikin mu da wajen mu Allah sanin mu da rashin sanin mu Allah muna roƙonka Allah kai mana jagora wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrim على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين